Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 29 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. yau talata turkiya na karɓar bakuncin wani zaman sasantawa kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine dakarun koriya ta kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da koriya ta arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami mai linzami da ta harba a shekarar 2017 kotun kolin ƙasar honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban ƙasar juan orlando hernandez ga amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safarar miyagun ƙwayoyi To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da samun ƙarin bayanai game da harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin ƙasa wanda ya taso daga Abuja zuwa Kaduna da yammacin jiya Litinin. Harin da rahotanni ke cewa wasu sun rasa ransu. Bayan haka za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce jiragen yakinta sun hallaka wasu 'yan fashin daji a jihar Katsina tare da kubutar da wasu mutane da aka yi garkuwa da su. Ga abin da wani ɗan yankin ke cewa game da batun. kasan su 'yan ta'addan nan sun riga sun yi karfi sosai wato sun raina mutane kuma kamar masu raina hukuma su 'yan ta'adda ne suka shirya walima su yaka junan su a karamar hukumar ta dan musa to jirgi yana shawagi na jami'an tsaro suka halbi wannan jirgin to wannan halbi suka yi sai tunzura su jami'an tsaro suka sako shiri nan take suka zo suka daga wannan tare na 'yan ta'adda gaba ɗayan su To muna tafa da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za ku ji cewa 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar sun yi barazanar shiga yajin aiki rana Alhamis saboda jan kafar da ake yi akan batun sassauta harajin kayan abinci yayin da ake yayin da ake kusanta azumin watan Ramadan. Kamar yadda muka saba a kowace rana Asabar, yau ma wato a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki. wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum. A yau talata Turkiya na karɓar bakuncin wani zaman sasantawa kan mamai da Rasha ta yi wa Ukraine. hakan na faruwa ne yayin da rahotanni ke nuni da cewa dakarun ukraine sun kwato wasu ƙarin garuruwa daga sojojin rasha waɗanda suke fuskantar cikas a ƙoƙarin kutsawar da suke yi saboda jajircewa da mayakan ukraine suka yi na hana su sakat yayin wani jawabi da ya yi ta kafar talabijin ga masu shiga tsakani daga bangarorin rasha da ukraine Gaban tattaunawar wacce za a yi a birnin santambul shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya ce ya rage ga bangarorin biyu su cimma matsayar da za ta kawo ƙarshen wannan al'amari wanda ya kwatanta a matsayin abin takaici a cikin masu sasantawar a bangaren rasha hadda hamshakin mai kudin nan roman abramovich wanda ya yi fama da rashin lafiya saboda zargin saka masa guba da aka yi da kuma wasu manyan mambobin tawagar ukraine biyu yayin da yake tsokaci kan zaman sasantawar ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya faɗa a kafar talabijin cewa abubuwan da za a mai da hankali a kansu su ne yadda za a gudanar da ayyukan jin kai da kuma yadda za a cimma matsayin tsagaita wuta dakarun koriya ta kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da koriya ta arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami da ta harba a shekarar 2017 tana mai cewa ba sabon makami mai linzami ba ne da ke iya ratsa nahiya kamar yadda take ikirari makamin da ta yi amfani da shi a ranar 24 ga watan maris wani nau'i ne na makamin da ake kira hawason 15 icbm ba wancan babban hawasan 17 icbm bane kamar yadda kakakin dakarun kore ta kudu ya faɗa wa voa a yau talata sai dai ko da karamin makaman ƙasar ta kore ta arewa ta gwada harbawa hakan na nufin ta samu fasahar inganta shi hukumomin japan da na kore ta kudu sun ce makamin mai linzami ya yi doguwar tafiya kuma ya yi tashin da ya haura na dukkan makamai masu linzami da ta taɓa harbawa a baya a makon da ya gabata gidan talabijin ɗin ƙasar ta kore ta arewa ya saki wani hoton bidiyon shugaban ƙasar kim jong-un yana ba da umarnin gwajin makamin wanda ya yi ikirarin sabon nau'in makami mai linzami ne. Kotun kolin ƙasar Honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban ƙasar Juan Orlando Hernandez ga Amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safaran miyagun ƙwayoyi. Kakakin kotun aje Litinin ya tabbatar da cewa kotun mai alƙalai goma sha biyar ta ki amincewa da ɗaukaka ƙarar da Hernandez ya yi a gabanta don kaucewa iza ƙeyasa zuwa Amurka. a watan fabrairu aka kama hernandez a gidansa da ke tegucigalpa babban birnin ƙasar ta honduras inda aka kakaba masa mari da rigar kare harbin bindiga wasikar da amurka ta tura ƙasar don miƙa hernandez ta ce tun daga shekarar 2004 tsohon shugaban na honduras ya bari ana shiga da tantan na hoda iblis daga venezuela da colombia inda aka ratsa da su ta honduras aka shiga da su amurka tare da sama wa masu safarar miyagun kwayoyin kariya yayin da su kuma suka rika biyan sa miliyoyin daloli a matsayin cin hanci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu A jiya Litinin ne 'yan bindiga suka kai harin bom a kan wani jirgin ƙasa da ke kan hanyar zuwa Kaduna daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya A halin yanzu dai ana ci gaba da samun ƙarin bayanai game da haran da aka ce wasu sun rasa rayukansu da yawa kuma sun jakata wasu kuma ba a san inda suke ba. Wakilin muryar Amurka Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana da ƙarin bayani. ya zuwa yanzu dai babu takibin alkalimar da za a iya cewa adadin waɗanda suka rasu ne ko kuma waɗanda suka jikkata kwance a asibiti da yake asibitin na sojoji ne a kai su wasu kuma suna asibitin sangeral kuma duk irin inda za ka je wannan don samun bayanai a game da irin wannan hali babu wanda zai iya tanka maka sai dai kuma wani abu na nan take cewa a lokacin da na isa tasha ɗin na iske wata dattijiya tana kuka na ganta cikin damuwa. Madam menene sunan Sunana Amin Kasim. me kawo yaro na ya bauci a jirgi yaushe jiya jiya har yanzu ba gan shi ba waya ba ba wani ya kira mu station tun jiya ya ce wayan shi eh. ya fi wayan shi yana hannun shi hmm. mun zo station tun da safe yau mun zo station ba mu gan shi ba kira shi wai yana zuwa har yanzu bai zo ba staff ne a nan Allah ya ke Allah kuma ya sa a gan shi Allah ya kara miki hakuri ba bayanta ne kuma sai na yi katsari da wani wanda yake cikin jirgin wanda kuma duk rauni a fuskar shi hanci da hannu da kuma gwiwarsa wanda yake bayanin yadda allah ya kwace shi bayan yana cikin waɗanda aka sanya su a cikin motoci aka tafi da su kafin ya shahada ya kunan bakin wake ya rungumi ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da su suka faɗa cikin wata gada. Wannan faɗa ku ne? Eh sun kaɗa min janni har sun tafi da ni. Na yi nisa mun kai ya kai tafiyan kamar daga nan zuwa mararaban Jos. Eh. To sai Allah ya ce mukin sun sa ni a wata bus sai na faɗo. amma wasu sun hau bus wasu ba su hau bus ba saboda sun raba mu a hanya wasu da suka gaba sai suka ce si right ba mota a wurin mun ga mota ba amma mu da muke ta gefe akwai mota so sai Allah ya taimake ni ya kubutar da ni sai na faɗo daga cikin mota eh, ba wanda ya biyo ka akwai wani na rike ma wani wuya sai muka faɗo tare eh, a cikin su eh a cikin barayin eh. saboda ya zauna akan injin kuma ina kan seat kuma muna kan window to da Allah ya taimake ni da na mamaye shi na shan giya sai na idan ya ce mu in sha tun da ya ga baki na ya bushe sai na ce a ba zan sha ba to ko sai na mamaye shi sai muka fada cikin gada eh. to da Allah ya taimake ni da na tashi ne na fara gadan sai na tashi na fara gudu cikin daji eh. sai Allah ya taimake ni na je har inda sojoji suke dan ina jin tun gurin around 11 nake gudu a daji ba mu sha na dare goma goma zuwa sha na dare nake gudu a daji har sai gurin karfe ɗaya ko biyu na zo na ga sojoji a gurin saboda na yi tafiya mai tsawo Hmm. Allah ya ce mu to Allah ya kiyaye to amiyar shigowa suka yi muku cikin jirgin ko da aka tsaye da jirgin ne kuka da suka sa explosive abu eh. sai jirgin ya tashi da jirgin eh. to mutar rago mu sai ya sauka kasa ya kwanta eh. ya so ya kwanta sai suka shigo suna ta harbe-harbe dan ina cikin toilet ma suka toilet din suka fito da ni tun a cikin jirgin ma suke ta harbe mutane sun haka kashe mutane a takalla ko a hanya ne riga ta ma sai da na cire na rufe wata mata sun harbe ta sannan suka harbi wani tsoho a baya shi ma ba zai iya tafiya ba so sun dai harbi mutane a cikin jirgin nan taragon dai sun harbi mutane sun kai mutum kamar biyar a cikin taragon so amma ni Allah ya ce ni na boya toilet suka fasa toilet din da karfi suka fito da ni to Allah ya taimake ni banda ba rabon wahala sai na fito akwai kuma ɗaya daga cikin shugabanni na masu tsabtace cikin wannan jirgin ya yi bayanin ɗaya daga cikin ma'aikata na hmm. an harbe ta ta riga ta mutu uku daga cikinsu kuma har yanzu mun neme su ba san a inda suke ba yanzu yana roƙon gwamnati ta taimake mu ta sa jami'an tsaro a binciko mana kuma ta taimake mu da jami'an tsaro kasa ta zauna lafiya cikin hukuncin ubangiji. sarshe malumfashi murai amurka daga kaduna a najeriya. a gaida sani sha'ibu malumfashi da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yanzu kuma ga karshen labaran duniyar wata gobara da ta tashi a unguwar silimiri da ke cikin garin maiduguri a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ta laƙuma wani sansani da 'yan gudun hijira ke zaune a ciki kamar da za ku ji a wannan rahoto da haruna dodabi ya aiko mana daga maidugurin an dai samu tashin wannan gwamnatin da misalin karfe ɗaya da rabin na rana wanda ya kona gidaje fiye da ɗari da kuma wasu dabbobinsu sai dai ba a rasa rai ba na yi tattaki zuwa wannan sansani inda wata kungiya mai zaman ganta, ta gina masu irin rumfuna nan na leda amma duguta ya lamushe su sai filin allah ta'ala kawai waɗannan mutane dai wanda wannan itila'i ya shafa dukkaninsu na zaune ne a filin allah ta'ala ga ɗan sanyi da ake fama da shi da rashin muhalli da abin da za a sa baka wanda hakan ya kai su ga roƙon gwamnatin jihar da masu hannu da shuni da su yi Allah su zo gare su don taimaka masu da abin da za su sa a bakan da kuma inda za su fake da su da 'ya'yansu ga dai abin da wasu suke cewa. Manzo Umara. Kamar yanzu wani hali kuke ci. Ya kai akalla daki a. shi ku yan gudun hijira ne ko? Mu gudun hijira ne a cikin wannan kamfanin. Mu yawanci akwai na kan daga lakal government akwai na benishek akwai na damboa akwai dai da sauransu muna so a taimake mu akan abinci wanda ya kona kurmus kayanmu duka ya kone gaba daya da na yara da na mata da namiji duka kayanmu ya kone abincinmu ma ya kone trust ya kare duka mu inda za mu kwana babu waɗansu a waje muka kwana fili ne haka a fili muke yanzu haka tun jiya daga zuwa yau ba inda za mu shiga sai dai ikon allah muna neman taimako da yali na guda biyu da sirikina da yara na ashirin ba biyu dukkan mu a waje ne muke kwana ba mu da abin da zamu ci ma ba mu da halin da zamu samu gurin kwana ni kaina shi zafin rana da wuta da muka kashe ido na yana ciwo yanzu haka muke ciki fati Bati Abba to kuna daga cikin wannan kam din. silimuri. silimuri ko? Eh. Na mu gashi wuta kona muku kayan ku da abu kayan abincin ku gaba daya. Gaba daya. Da gidan ku gurin kusan fili ne ko? Eh fili ne. Gaba daya ya kone mun ba komai a wajen mu ba tabarma. Ku nuna cikin gidan naku? Goma ashirin da ɗaya. Akwai aure da aka rasa ma? Ya babu. Ba rai ba? Ya babu rai. Ya ko ne ciwo haka? Sai dabbobi. Sai dabbobi. Sai da kayan mu da gidan mu ne. Ah. Eh ha wallahi. Hmm. Babu wallahi sai a munuta mai kwari wallahi. Wasu 'yan gudun hijira kenan ke kira ga gwamnati da ta yi wa Allah ta kama su ɗauki game da irin halin da suka shiga da gobara ta lamishe sansanonin nasu gabaki ɗaya. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Rundunar tsaron Najeriya ta ce jiragen yakinta sun hallaka wasu 'yan fashin daji a karamar hukumar Dan Musa da ke jihar Katsina inda suka kubutar da mutane fiye da hamsin da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu ke jefa ayar tambaya akan yanayin tsaro a Najeriya. Ga rahoton da Hassan Maina kaina ya aiko mana. The air component carried out air interdiction at Unguwar Adam Village in Dan Musa local government area of Katsina State. Daraktan cibiyar tattara bayanai akan arangamar da dakarun Najeriya ke yi a sassa daban-daban na kasar. Major General Bernard Onyako ke karin bayani akan wani mummunan farmaki da dakarun rundunar Operation Hadarin Daji da ke yaƙi da 'yan bindigar arewa maso yammacin ƙasar suka kai wa wasu gungun 'yan fashin daji ta sama. General Onyeko ya ce wasu jiragen leƙen asirin sojoji sun gano dandazon 'yan bindiga daɗi a ƙauyen unguwar fada da ke karamar kumar ɗan Musa a jihar Katsina inda suke gudanar da wani taro. da wasu manyan jagorori da kwamandojinsu. Take kuma aka tura jiragen yaƙi inda suka buɗe masu wuta kuma suka halaka da dama daga cikinsu. a cikin waɗanda aka kashe ɗin har da malam sule wanda shaƙiƙi ne ga jagoran 'yan ta'addan nan mai suna larde dushima kana jiragen yakin sun kuma sake kai ƙarin wani farmaki akan ƙarin wani sassanin 'yan ta'addan a magaba inda nan ma aka shake wasu ƙarin 'yan fashin dajin an kuma kame 'yan fashin daji guda bakwai a raye yayin kuma da aka kubutar da mutane hamsin da shida da aka sace sannan aka kwato ƙarin makamai. 56 civilians were rescued and we recover some arms and ammunition. Bashir Dan Musa dan asalin yankin da jiragen yakin suka kai wannan farmaki ne ga kuma karin bayanin da ya min. Abin da ya faru kasan su 'yan ta'addan nan sun riga sun yi karfi sosai wato sun raina mutane kuma kamar masu raina hukuma. Su 'yan ta'adda ne suka shirya walima su yaka junan su a wani kawai da ake ce ma gwardan kwando a karamar hukumar mu ta dan Musa. To lokacin da aka shirya wannan walima sun taru sosai dukkan su yaka junan su 'yan ta'adda. To jirgi yana shawagi na jami'an tsaro suka halbi wannan jirgin suka yi kamar halbi su biyu. To wannan halbi da suka yi sai zura su jami'an da suka sako shiri nan take suka zo suka daga wannan tare na 'yan ta'adda gaba ɗayan su suka kakkaɓe su wannan abun gaskiya ne kuma shi nasara wajen kashe 'yan ta'adda na baki ɗayan su kuma sun jiggita wasu. To sai dai kuma wannan duka fa na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ta'addan ke kara firgita jihar Kaduna. inda ko a daren jiya sai da suka kai wani mummunan farmaki akan jirgin kasan da ya tashi daga nan Abuja zuwa Kaduna. Abin ma kenan da ya sa wasu ke aza ayar tambayar cewar shin ko anya shanun tsaro a Najeriya na inganta kuwa? Dr. Faruk Bibi Faruk babban malami ne a Jami'ar Abuja. Hukumomin tsaron Najeriya wanda an kafa su saboda Najeriya, an ɗauki ma'aikatansu aiki saboda Najeriya, huruminsu na tsarin mulkin ƙasa da kuma duk wata doka da take tare da su shine su kare ƙasar Najeriya. Su fito suna bayani akan cewa ai wani ɓangare na Najeriya an samu nasara bayan kuma wani bangare na Najeriya yana cikin ƙara ƙara samun matsala. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Madalla a gaida Hassan mai na kai na. A jamhuriyar Nijar 'yan kasuwa sun yi barazanar rufe kasuwanni da shagunan kan titi a jibi Alhamis da nufin nuna rashin jin daɗin su game da jan kafar da ake fuskanta wajen so zartar da matakin sassauta harajin kayan abinci, kamar yadda Firayim Ministan ƙasar ya yi alkawari a yayin wata ganawa da shugabannin 'yan kasuwa a ranar 19 ga watan Maris, inda suka tattauna akan hanyoyin magance matsalolin da ke haddasa tsadar kayan masarufi.

Firaminista Uhumudu Muhammadu kenan a yayin da yake yi wa shugabannin 'yan kasuwa albishir a game da matakan da gwamnatin Nijar ta ɗauka da nufin shafe masu hawaye sakamakon tarin matsalolin da suke ɗauka a matsayin dalilan hauhawar farashin kayan abinci a wani lokacin da al'ummar musulmi ke shirin fara azumin Ramadan. yana mai cewa gwamnatinsa ta tuntubi hukumomin jamhuriyar benin domin baiwa jiragen dakon kaya izinin sabke kayan 'yan kasuwar nijar da ke jirge a tashar jirgin ruwan kwatano sannan ya umarci ma'aikatar kuɗin ƙasa da ta haraji su sassauta kudaden wani harajin da 'yan kasuwa ke biya a can baya haka kuma aka ɗauki matakin takaita yawan shingayen bincike akan hanyoyin zirga-zirga baya ga wasu muhimman matakan da aka ɗauka akan matsalolin da 'yan kasuwa suka koka a kansu inda a ƙarshe aka ɗora nauyin zartar da waɗannan matakai a wuyan wani kwamitin haɗin gwiwa. a To sai dai kwanaki goma bayan haka har yanzu ba wani sauyin da aka samu a aikace in ji shugaban kungiyar 'yan kasuwar da ke shigo da kaya daga waje alhashi sani shekarau. An ka ce in kasa su shigo daga baya ana rage mutane wani abu. to akwai kayan da watakila ma ba su shigo ba to ba ko suna bisa hanya ko za kenan karshen ta sai bayan bayan ma azumi a gansu kenan talaka Nijar bai amfani da shi ba yanzu muna da kwana goma muna jira ba wanda ce muna uku mun taba yi musu eh, letter yanzu na uku kenan ba su taba kiran mu ba yace wajen mai da sukari da garin fulawa ana ragewa inda an bi hanya ta gaskiya a lokacin ya canja sai da kira duk abin da ke gare mu ce mun mu aka ce za a maida mutane kudin nasu to ba kudi an ka maida ba takarda ce aka yi in ka kawo kaya daga baya sai a hidda sai da abin ya kare haka nan sabon tsarin biyan kudaden harashin TVA ta hanyar amfani da na'ura wato factor certificate na daga cikin abubuwan da gwamnatin ta ce ta dauki matakin sassauci a kansu to amma a cewar kungiyoyin 'yan kasuwa soke wannan tsari ita ce hanya mafi a'ala a gare su saboda haka ne suka yi barazanar rufe kasuwanni a ranar alhamis din da ke tafe. za mu tsaye da kasuwancin mu nan garin yamai duk gaba daya za mu rufe shaguna muna fatar han mai keke na karta soya da an shaye mashin din nan eh mutanen mu da ke aiko mana kaya daga waje za su aiko mana kaya yanzu duka kayan da masu zuwa Nijar sai dai manya manyan 'yan kasuwar da sun yi oda babu inda za su kai sai sun kawo Nijar. Wannan shine karo na biyu da 'yan kasuwar Nijar ke shiga yajin aiki akan waɗannan matsaloli masu nasaba da biyan diyoyin ƙasa. saboda a cewar su tarnaki ne ga ci gaban harkokin kasuwanci a wani lokacin da duniya ke fama da kalubale da dama cikin su har da matsalolin tsaro da ilolin canjin yanayi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida sulaman mana Barma, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukanmu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da kwanaki kaɗan ya rage a fara azumin watan Ramadan, shirin noma tushen arziki na wannan makon zai yi duba ne akan farashin kayayyakin abinci a ƙasashen Ghana da Kamaru. Kada na ja ku da nisa, bari mu je ga wakilinmu na Kumasi Hamza Adam, wanda ya kewaya babbar kasuwar Kumasi domin jin farashin kayayyaki daga bakin 'yan kasuwa. Suna na Fati, ina sai da gujiya da shinkafa kayan awu awu. Da shinkafan nan she da muna sai ruwan shi 130, amma yanzu an kara yanzu yanzu 150 haka muke aunawa. Ke da she 130 muke sai ruwa. 130. Eh, amma yanzu 150 muke aunawa. don ma kawuna shi haka ba bai kai amma ko kawuna shi haka nan ma kafin ya kara ma kudin ma bai kai don kayan nan kullum ana karawa yanzu kayan yayi tsada kwarai balle masara da gujiyan ga kulluwa na karawa duba eh, masara da farko nawa kuke sayan daya wato kwata ku daya dama she mu muna sayan shi 3 million yanzu wai 5 million 5 million ga kudin lori ga wurin nika. ka kai wurin nikawa ba ki aje kuri ba ba su nikawa na fahimta an ka kai gidan malkade kenan kuma an kuka nika ka zo ka na bai kai saboda kudin lori duka ya karu kai ya zo hakan na. gujiya na nan gujiya ma na sa kuri a so min gujiya an kara kudin kullu ana karawa za mu duba eh, da farko sai na kuke sayar da ainihin gyadan wato gujiya ke farko muna sayan shi 5 million 6 million yanzu 8 million daga wurin ga kudin lori bagan na jarawa kafin ki jara ki sayar duka bai kai kurin da ya zama aikin mu da mun bari ya ma aikin kan ba ka ka bari shi sam ke ta yi suna na mami na kayan aule aule daga babu station yanzu waken nan yanzu yanzu hakan gaba ni da muke sai 6 million yau sun ce muna kuma wai 7.5 45 sakaran jiya asabar yau monday kuma da muka zo kuma wa sun 8 million yanzu ba mu san yadda za mu yi da kayan ba kai magana wai sai faya hau wadanganga kuma na eh, A juranga ne gwamma kenan gwamma kenan shi juranga na muke zuwa mu dauko buhu nawa ne na gwamma buhun nan dai yanzu kaman 4.5 ka zo nan ga kuma ce tashi kan ga 4.9 to ga nan na zo a shago da ake sayar da kayan hada shayi eh, kama daga lepton da kuma madara na gwangwani eh, za mu ji koya farashin wato waɗannan kayayyaki suke na hadiza ina sai da lipton da sikiri milk nido kamar id milk da da ana sayan shi kamar 800 carton guda ke eh yanzu kuma ya koma 1.1 ana cire guda 6 cds kwaya daya carnation kuma ana cirewa kwaya daya 4 cds duka an kara sai da farko nawa ake sayarwa shi muna sai shi 3 cd shi carnation eh to carton din fa carton shi 62 cds A Yanzu shuga kuma nawa ne? Eh yanzu 4 million. Sai farko nawa ake sayar? Sai farko muna sai 2.2 million 5 cities, 2 million 10 cities. Amma yanzu muna sai 4 million. Ana auna konko guda 4 city 50 pesos. Duka muna kare kai. Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. To madalla yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Kamaru inda wakilin Muhammad Bashir Ladan ya jiyo mana farashin kayayyaki a babbar kasuwar yawunde. Jibril me zaka iya gaya mana kan tsadar rayuwa da ake ci gaba da ita a nan kasar Kamaru a yanzu haka gashi kuma azumi ya gabato. Ya kudaden abubuwa suka kasance. To assalamu alaikum ɗan uwa. Hmm. Ni da ɗan kasuwa ne abin da zan faɗa kan kayan abinci da siyasa a hankali. Za ku kaman shekara baya biyun da ya wuce abu kaman fulawa da da kunshi jaka goma sha shida ne sai fana kamaru amma yanzu haka kam jaka ashirin da biyar a wani gurin ma jaka ashirin har da shida sai fara kamaru mun kuma ketara gurin malam ibrahim musa wannan da ke amfani da fulawa da mai da kuma kanto a kowace rana wurin yin kayayyakin abinci wadda aka fi kira a nan kamaru da sunan makala shi kuwa ga abin da shi ma ya faɗa mana eh to gaskiya kan batun tsadar rayuwa muna wahala saboda watanni ukun da suka shige kan muna sayan fulawa a jaka goma sha bakwai amma yau fulawa ta haura a jaka ishirin da biyar kunga haka nan kuma mu ba za mu iya ce za mu ƙara farashi akan abin kasuwan ba saboda in mun yi haka 'yan kasuwa juya mana baya za su. Alal hakika tsadar rayuwa bayyananniyar abu ce a nan kamaru musamman kuma waɗanda suke sai da nama wato mahauta a nan haka suma mun same su a nasu layin kowannen su na kuka irin nasa sun nuna mana cewa ya ce shanu da suke saya da a jika 350 ko 300 sun zama yanzu ana sayar musu da saniya daya a jaka ɗari hudu da hamsin ko jaka ɗari biyar na kuɗin sefa batun saya a kilo kuma yayin da su suka zo suna sayarwa ne kowa a yadda ya ga dama a wurin su alal misali nama ana sayar da wanda ba kashi kilo jaka uku mai kashi kuma jaka biyu da ɗari takwas. Muhammad Bashir Ladan daga yawon da na VOA Hausa a ƙasar Kamaru. Masu sauraro a dan za mu dasa a cikin wannan shirin namu don Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Jude Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. A gaida Muhammad Baballe Hafiz yanzu kuma bari mu karanto muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Bari mu fara da sakon sardaunan kwallon Misau Zaharaddin Muhammad Kaka Misau ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Ku bani dama in yi tsokaci akan yadda tsadar rayuwa ta zamo matsala a ƙasa ta Najeriya duba da yadda muka sako watan azumi muraran muna kira da masu hannu da shuni su yi tufkar hanci don samawa talakawa ta goma shin yin azumi wallahi daukacin talaka ba su da abin da za su ci a wannan lokacin balle kuma an shiga azumi allah sarki talaka zilimin safe daban na dare daban allah ya kawo sauki sai sako na gaba ya ce ina jajantawa al'ummar da ke cikin jirgin kasan da 'yan bindiga suka kai musu hari akan hanyar su ta zuwa kaduna daga abuja waɗanda suka mutu allah ya ji kansu waɗanda suka ji rauni allah ya ba su lafiya waɗanda kuma aka yi garkuwa da su allah ya kubutar da su cikin ƙoshin lafiya to gwamnatin najeriya wannan lamari ta rashin tsaro dai kullum lamarin sai ƙaruwa yake amma kun kasa ɗaukan mataki ba da himma akan yawaita addu'o'i kamar na zamanin marigayi sani abacha tunda an samu rauni ina shawartar talakawa a dukufa da yin addu'o'i ko allah zai tausaya mana sako daga sakataren kasuwar gashuwa buba mai goro sai mu na ƙarshe ya ce zuwa ga voa hausa hakika ziyarar da 'yan takarar shugaban ƙasar najeriya na jam'iyyar pdp suka kai wa takararsu alhaji atiku abubakar don su cimma matsaya hakan ya yi daidai sako daga dan budam shani To masu sauraro a nan maka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku sake jin madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniya mu Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.